صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa ne mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an yi ne lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa sai shirin hakkokin mata a musulunci daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris na shekara ta 1872 masanin siyasa ɗan ƙasar italiya gossip macini ya rasu an haife shi a ranar 22 ga watan yunin shekara ta 1805 a geneva ya kammala karatunsa na gaba a jami'ar geneva sannan kuma ya shiga cikin mayakan ƙungiyar asiri waɗanda ke fafutukar kwato ƙasar ta italiya daga mulkin austria an ɗaure mace ne sakamakon hakan kuma bayan an sake shi ya kafa ƙungiyar matasa masu aƙidar 'yan ƙasanci da manufofi guda uku haɗewar italiya samar da jamhuriyar italiya da kuma mayar da nahiyar turai a matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiya ta ƙasashe masu 'yanci da daidaito ya sha wahalhalu masu tarin yawa a gidan kaso kamar da kuma yanayin yin juyin juhali ba tare da an zubar da jini ba a kasar ta italiya da haka ya tafi faransa da switzerland amma kuma an kore shi daga waɗannan ƙasashe biyu daga nan kuma sai koma ingila da zama a ganin sa juyin juhali aiki ne na tunani ya kasance mai kishin ƙasa ya goyi bayan da wani yunkuri na ci gaba a duniya da ƙarshe dai a ranar goma ga watan maris na shekara ta 1872 yana da shekaru 67 ya rasu a cikin halin kudin hijira. da ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris na shekara ta 1945 jiragen yakin amurka suka ruwan mabamai a tokyo babban birnin ƙasar japan a lokacin yakin duniya na biyu ɗaurin mabamai na amurka sun yi ta sauka a kan ƙasar japan musamman a birnin tokyo yadda yakin ke ci gaba da tsananta musamman maharin da amurka ta kai a birnin tokyo a ranar goma ga watan maris na shekara ta 1945 wanda ya kashe dubban fararen hula na kasar ta japan hare-haren na jiragen yakin amurka na daga cikin hare-haren amurka da kai akan fararen hula a japan da nufin wa kasar miƙa kauya duk da haka japan dai bata mi kauya ba sai a watan agustan shekara ta da arba'in biyar lokacin da amurka ta kai hari akan biranen hiroshima da nagasaki da makaman nukiliya inda sa kashe dubban ɗaruruwan mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zama ku ne bayan ba Adam ya fara karanta mana labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Ban maga takardar majalisar kuri ta tsaron ƙasar Iran ya ce Amurka ba ta son a cimar jijiniyar nukiliya. Saɓanin diplomasiya ya kunno kai a tsakanin ƙasashen Mali da Murtaniya. An soke zirga-zirga jiragen sama da dama a Najeriya saboda ƙarancin man da jiragen saman ke amfani da shi. yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarun babban magatakardar majalisar koli ta tsaron kasar iran ya ce amurka ba ta son a cimma yarjejeniyar nukiliya admiral ali shamkani ya bayyana cewa amurka ba ta son ganin an kula yarjejeniya mai karfi wacce rushe ta zai yi wuya shamkani ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yadda amurka take nuna halin ko in kula a kan shawarorin da iran ta bijiro da su da kuma gabatar da wasu shawarwarin nata da ba masu karbuwa ba ne yana nuni da cewa ba ta son a kai ga kullar jejeniya mai karfi wacce za a iya kare ta shamkani ya da cewa a kowane lokaci tattaunawar da ake a vienna tana ƙara shiga sarƙaƙiya matuƙar amurkan ba ta kai ga yanke hukunci a siyasance ba tun a ranar 27 ga watan disamba na shekarar da ta gabata ne da aka buɗe karo na takwas na tattaunawar Vietnam, a tsakanin iran da sauran ƙasashe shida da su ne jamus amurka birtaniya faransa china da kuma rasha bayan harba tauraron ɗan adam na nur na biyu da iran ta yi iran ɗin ta ce takunkuman da aka ƙaƙaba mata ba za su hana ta ci gaba ba kwamandan dakarun kare juyin musulunci wanda yake kula da shirin sararin samaniya na iran janar ali ja'afar abadi ya bayyana cewa an harba tauraron ɗan adam ɗin na nur na biyu cikin nasara wanda hotunan da yake aikowa sun fi na nur na farko kwari shi ma ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa bisa samun dace daga allah maɗaukakin sarki masana na iran da dakarun kare juyin musulunci sun harba tauraron dan adam na nur na biyu cikin nasara ta hanyar makami mai linzami na kasid wanda shi ma kiran iran ne amir hussein abdullahian ya ci gaba da cewa babu yadda za a yi wani takunkumi ya kawo wa al'umma iran ma'abociyar jihadi tsaiko a kan tafarkinta na ci gaba a jiya laraba ne dai janar jafari abadi ya sanar da cewa an hafa tauraron dan adam din cikin nasara a ranar talata daga cikin ayyukan da tauraron dan adam din zai yi da akwai bibiyar kai da komowar abokan gaba da kuma sauyi na yanayi To kuna tare da radio wacce Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Bayan gargaɗin ƙasar Rasha, Amurka ta nuna ƙin amincewarta da aikawa Ukraine jiragen yaƙi. Fadar mulki ta Amurka White House ta sanar da cewa aikawa da jiragen yaƙi zuwa ƙasar Ukraine ta hanyar sansanin Amurka ko kaɗan ba maslahar Amurka ba ce. mai magana da yawon fadan mulkin amurka jane saki ita ce ta sanar da haka ta kuma ƙada cewa ita ma ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ba zai zama maslaha a gare ta ba saki wacce take gabatar da taron manema labaru na ranar laraba ta kuma ce a na babu buƙatar sai an ji ta bakin ƙwararru a fagen aikin soja da za a faɗi cewa ba maslaha amurka ba ce wani jirgin sama na yaƙi ya tashi shawagi a filin da ake yaƙi kuma ko kaɗan ba zai zama maslahan nato ba saki ta kuma ce idan har ana son kai jirgin sama daga polin zuwa ukrainian to sai an kwance jiragen sannan a shigar da su ta kan iyaka kuma a sake hada su a can wanda hakan wani aiki ne na ƙwararru ita ma ma'aikata harkokin wajen amurka ta bayyana cewa idan har jiragen sama amurka suka shiga samaniyar ukraine to za a yi fada gaba da gaba da rasha lamarin da zai iya kazancewa don haka ba maslahar mu ba ce. tun da aka fara bijiro da batun aikewa da ukraine jiragen sama na yaƙi rasha ta yi gargaɗin cewa hakan yana nufin faɗaɗa fagen yaƙin an soke zirga-zirgar jiragen sama da dama a najeriya saboda karancin man da suke amfani da shi a jiya laraba ne dai kamfanin jiragen sama na airpeace ya sanar da cewa karancin man da jiragen saman suke amfani da shi ya sa an sami jinkiri da kuma soke kai da komowa jiragen zuwa dubai da johannesburg shi ma kamfanin jirgin sama na eric air ya sanar da cewa dole ne zai soke zirga-zirgar matafiya a cikin gida daga jiya laraba zuwa nan gaba sai idan an kawo ƙarshen matsalar ta ƙarancin man da jiragen suke amfani da shi da akwai jiragen sama da dama waɗanda suke a tsaye a cikin filayen jiragen sama na lagos da kuma abuja suna tsumayen samun mai domin su motsa. kamfanin dillancin labaran rotas ya nakalto cewa najeriya tana shigar da man da jiragen sama suke amfani da shi ne baki daya daga wajen kasar a halin da ake ciki a yanzu farashin man jiragen ya karu zuwa naira 625 kowace lita daidai da dala amurka daya da santi hamsin. yakin da rasha take da ukraine ya haddasa hauhawar farashin man fetur da iskar gas da dangoginsu a duniya ya zuwa yanzu babu wata alama da ke nuni da cewa za a kawo ƙarshen wannan matsalar ta rashin man da jiragen saman suke fama da shi a najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan.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 a yayin da rikicin rasha da ukraine ya shiga makon sa na biyu wanda tuni ya riga ya haifar da tashin farashin mai a duniya da kuma tsadar rayuwa ana fargabar cewa lamarin zai shafi har da nahiyar afirka wacce dama wasu yankunan ta ke fama da matsalar karancin abinci to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da alhaji shu'aibu idris wani masana harkokin tattalin arziki daga birnin abuja na tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayarsa ko ta yane wannan rikicin na rasha da kuma ukraine zai shafi tattalin arzikin afirka to wato kasan ya yanayin yadda duniya san za mu ce ta zama gari daya kuma ta zai daya wato an san a kira mutu ta ko na a duk lokacin da misali dan yatsa guda ɗaya ne samu rashin lafiya ko rauni to gangan jikin ma ba wai za ta tsira ba ne ma'ana za a ji zafi ta ko'ina a wannan rikici tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine ya shafi duniya ne baki ɗaya ko ba komi yan ka tsaya kawai kan ababe guda biyu da farashin man fetur da farashin fiskan gas a babu wata ƙasa wanda za ta ce 'yan ƙasar da ba su amfani da ko iskan gas a dafa abinci ko iskan gas a duma madakuna ko kuma a man fetur din da ake samu a sa a motocin shiga ko kuma man diesel da ake amfani da shi a sa generator to farashin man nan ya tashi yanzu da muna ana samun gangan mai guda daya kan dala saba'in yanzu yau mun waye gari gangan mai ɗaya ta tashi da wajen dala ɗari da ashirin kusan dala ɗari da talatin kaga duk inda ɗan adam yake duk adam ne mai amfani da wato makamashi na man fetur ko na diesel to dole wannan hawan farashin hawan farashin ya shafe shi to kaga ko ashe zai shafi ba wai nahiyar afirka kawai ba a a wata kasa da duniya tana cikin wannan halin kakanika yi saboda wannan tashin hankali da ya addabi duniya na yakin Rashi da kasar ukraine Ukraine dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen fitar da alkama a duniya wanda ake ganin cewa idan amfanin gona ya gaza kuma aka takaita fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje saboda rikicin ƙasashen Afirka da dama za su je ki. Koya Alhaji Sha'abu Idris ke kallon wannan batu? To kasan eh, kamar na faɗa maka duniya ta riga ta zama da ɗaya. A nahiyar eh, wato tarayyar turai baki ɗaya inda ta hada da kasashen ingila jamus da kuma su kasashen da suke makwataka da rasha suna noman alkama da masara kuma a duniya kamar kasar ukraine tana fitar da alkama kusan a duniya ita ce kasa ta hudu ne ko ta ta ke fitar da alkama rashin samun dama jiragen ruwa ta shiga kasar ukraine ko ƙasar rasha su fitar da alkama nan zai sa farashin alkama ya tashi kamar yadda rashin samun isasshen man fetur ko iskan gas daga kasar rashi ya sa farashin mai ya tashi farashin alkama farashin masara a duniya zai tashi to kamar yadda ka sani daga ina muke samun biredin da muke sai dai kuma akwai masu cewa hauhawan farashin man fetur na iya samar da ƙarin kudaden shiga ga manyan masu fitar da mai na nahiyar Afirka irin su tarayyar Najeriya da kuma Angola waɗanda za su iya sayar da hajojinsu a farashi mai tsada a kasuwannin duniya. Cânion an jima dai da tattalin arzikin duniya ya jiki sosai idan aka yi la'akari da annobar cutar corona da ta dagula al'amura a duniya sai kuma wannan rikici na rasha da kuma ukraine to ko menene mafita game da wannan hali da aka shiga wato a duk lokacin da aka ce wani sashi na duniya ya samu matsala ko a maganan annoba ta cuta ko maganan ne mafita daga ƙarshe eh, alhaji tashi za ta yarda cewa a zo a girka mata makaman ƙarabanki a kofar gidanta a ce kuma ta zauna lafiya bayan ita ta kasance ta je ta girka irin waɗannan makaman ƙarabankin kusa da ƙasar amurka amurka ta yi ɗan lokaci ba ta yarda ba to ɗin da za a ce ita ba shi ta yarda ba ina goyon bayan rasha ba ne amma idan ana ta cewa sai rana ta sata ko ita ma ta kawar shekiya tana da wari. to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani rikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Alhaji Shu'aibu Idris wani masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bai salam a huta lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da stanar na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kissar abokai biyu ɗaya mai arziki ɗaya kuma talaka amma mumini mun ji yadda Allah ta'ala ya bashi arziki ya rudu da arzikin da Allah ya bashi. har ya kai ga yana inkarin ranar kiyama yana kuma tunanin idan har ma ranar kiyamar gaskiya ce to don matsayin da ya samu a duniya to ubangijinsa zai bashi wani abin da ya fi abin da ya bashi a duniya wannan duk yana faɗa a gaban abokinsa ko kuma ɗan uwansa mumini talaka sai wata rana yana tattaunawa ko muhawara da abokin nasa wanda ya kasance bai mallaki abin da ya mallaka na dukiya ba da kuma ɗaukaka a cikin al'umma ba yana kallon itatuwa masu ‘ya'ya da yawa kamar ‘ya'yan itatuwan za su karya itatuwan saboda nauyin ‘ya'yan yana jin ƙarar ruwa na kwarara a ƙarƙashin wannan itatuwa ko lambuna sai ya rudu da wannan halin ya fara cewa aini ba na ganin wannan lambun da gonakin da nake da su za su ƙare ko za su wuce wato bai san cewa yana zaluntar kansa ba don duk abin da yake tunani ba gaskiya ba ne don lokaci na zuwa shi ma zai kare bellantana lambunsa a nan sai ya kai ga tunanin cewa mai yiwuwa babu lahira da ake magana a kansa inda alkur'ani mai girma ya nakalto abin da yake faɗawa abokinsa kamar haka kuma bani zaton sa'a mai tsayuwa ce kuma lalle ne idan an mayar da ni zuwa ga ubangiji na to lalle ne zan sami abin da yake mafi alheri daga gare ta ya zama makoma cikin suratul kaf ayata 36 ana abokinsa yana sauraronsa yana jin abin da yake faɗa na kafircewa Allah ta'ala da ranar lahira kuma ya san cewa abokinsa yana jin abin da yake faɗa kuma ma da shi yake magana ya ƙara da cewa idan ma abin da ake faɗa na cewa akwai ranar lahira wato za mu koma ga ubangijinmu to ina zaton don matsayin da nake da shi a nan duniya Allah zai bani wani matsayi da ya fi na duniya a nan ne sai abokin nasa ya zabura ya tashi ya mayar masa da magana inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma abokinsa ya ce masa alhali kuwa yana muhawara da shi ashe ka kafirta da wanda ya halitta ka daga turbaya sa'annan daga digon mani sa'annan ya daidaita ka ka zama mutum cikin suratul kaf aya ta 37 wannan shine jawabin abokin nasa mumini na farko wato ka kafircewa ubangijinka wanda ya halicce ka da digon mani da farko kuma daga turbaya amma ana muna iya cewa shi abokin nasa mai arziki bai ambaci cewa ya kafircewa Allah ta'ala ba sai dai ya karyata lahira a fili a maganarsa malaman tafsiri su yi maganganu da dama dangane da wannan daga cikinsu akwai masu cewa tunda wannan mutum mai lambu ya yi inkarin lahira daidai ne da ya yi inkarin samuwar ubangiji ma ko kuma shakkan da ya yi na yiwuwar ranar lahira ya nuna cewa yana shakkan samuwar ubangijin kansa don haka yake cewa idan an mayar da ni zuwa ga ubangiji na zai bani abin da ya fi hakan ai zato yake wato in har gaskiya ne akwai lahira to ubangiji na zai dubi matsayina a duniya sai ya bani abin da ya fi abin da na mallaka za mu fahimci haka a jawabin abokin nasa wanda yake ce masa shin ka kafircewa ubangijinka wanda ya halicce ka da farko daga turbaya sannan daga baya daga mani wasu malaman kuma suke cewa ai kafircinsa yana cikin abin da yake tunani na cewa lambunsa zai dawwama don haka abin da ya mallaka zai dawwama kuma shi ma zai dawwama ya wadatu da samuwar Allah ta'ala wasu kuma suka ce ai mai yiwuwa ya yi inkarin samuwar Allah ta'ala cikin maganganunsa sai dai Allah ta'ala bai kawo shi cikin alkur'ani ba amma za mu fahimci cewa ya yi inkarin samuwar Allah ta'ala ne ta jawabin da abokin nasa mumini ya faɗa masa sannan za mu ji ƙarin hujjoji wa'anda abokin nasa ya faɗa masa don tabbatar masa da samuwar mahalicci da kuma tabbatar ranar kiyama masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. ar Ar-Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci wannan haƙoƙin mata da muke ta bayani a kai mana su ne a cikin wannan shiri cikin yarda Allah kamar yadda muka yi muƙaddima a wancan shiri da ya gabata mu tsamo irin haƙoƙin da addinin musulunci ya bai wa mata wanda ba za ka samu irin waɗannan haƙoƙi ba a sauran addinai sannan wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci dangane da wannan shiri shiri ne wanda zai fito da dukkan waɗansu shibuhohi da ake ɗorawa a kan addinin musulunci domin abin da shibohin da ake ɗorawa musamman kamar yadda muka yi ishara a wancan shiri da ya gabata su ne cewa wai addinin musulunci ya tauye haƙƙin mata haƙoƙi daban-daban wanda ya kamata a ce wai mace tana da shi wai musulunci ne zai ta yi haƙoƙinsu wannan al'amari wanda ba gaskiya ba ne To, amma waɗansu da dama daga cikin mutane in suka lura da abin da turawa suke propaganda suke yaɗawa sai su ga kamar wai abin da turawan da suke faɗa gaskiya ne. Ko kuma su lura da wasu ƙasashe na musulmi da suka hana mata wasu abubuwa kamar da a can wasu shekaru da suka gabata Saudiyya eh, Saudiya sun hana mata tuƙi na adahin tuƙa mota ko kuma wasu abubuwa da irin wa'annan kasashe na larabawa suka hana mata yi sai suka ɗauka cewa wai wannan abun musulunci ya tattauye haƙoƙin mace ba a bata ta mata sun zama ababen wato kamar wariya ana ware su to shi sa wannan shiri shiri ne mai muhimmancin gaske kamar yadda muke ishara ne a wancan lokacin cewa kafin zuwan addinin musulunci ita kanta jaziratul Arabu, wannan jazira ta larabawa yadda suke tafi da al'auran mata abu ne wanda yake na ban mamaki daban takaici wasu abubuwan mun dan yi ishara game da su yanzu misali muka kawo wasu misali a wannan lokaci kafin zuwa mu addinin musulunci a wannan lokaci mata fa ba a ba su gado gaba ɗaya ma babu zancen idan wato mutum yana da mata wanda ya haife su akwai kuma maza da ya haife su duk 'ya'yansa ne to in an tashi fa ya mutu wannan mutumin mai 'ya'ya mata da maza za fa a raba gadon ne ga maza gaba ɗaya amma mata ba a basu kafin zuwan addinin musulunci a wannan lokacin sannan kuma idan aka samu wasu abubuwa ba ma wai in an ce mata ba a basu ba ma 'ya'ya ba ake nufi a wannan lokacin ba hatta mataye idan mijinsu ya mutu fa fato mata ba su da gadon mijinsu a wancan lokaci su ma 'ya'ya mata ba su da gadon babansu a wancan lokacin sannan a wancan lokacin ana ɗaukan su ne a matsayin wani abu kamar kaya haja wacce mutum yake ya mallake ta saboda menene wasu lokutan idan mutum ya zama ana binsa bashi bayan wannan bashin ya kasa biya sai kuma ta Allah ta kasance ya zo ya mutu to wani abu da yake faruwa a wancan lokaci fa matarsa ce za a zo a ɗauka a biya bashi da ita a ce to shi kenan tun da ya riga ya mutu to ga matarsa sai ka ɗauka a matsayin bashinka sai a tafi wato ita ce za a fanshi wancan bashi na mijinta da ita sai a tura ta wajen wanda yake bin mijinta bashi sai ta tafi wajensa a matsayin an biya bashi da ita wannan fa ya faru a kafin kafin zuwa musulunci haka kuma mata a wannan lokaci ba su da daman su auri duk wani wanda suke so ba su da 'yancin su zaɓi mijin da za su aura a'a kurin mahaifinsu ko wanda yake da wani abu na wani taka a kansu shine zai zaɓa musu miji ya ce ke ga wani na miki a matsayin miji shine mijinki kuma ta zaune ba ta isa ta ce a'a ba ta son sa ba a wancan lokacin ba haka yake sannan maza a wancan lokaci kafin zuwa addinin musulunci za su iya auren duk matan da suke so komai yawansu ko sun kai mata ɗari ko ɗari biyu ko ɗari ko dubu ɗaya za su iya aure su zama duk mata su ne domin babu ka'ida a wancan lokaci ɗin duk waɗannan fa ya faru ba kuma wasu abubuwa da yake mafi ban takaici shine in aka haifarwa mutum mace a lokacin da matarsa ta ciki sai aka haifar masa mace to mutumin nan zaka ga ya shiga wani irin hali na bakin ciki shine Allah ta'ala yake ishara a cikin wannan a cikin ayan ayan alqur'ani cikin suratul nahl Allah yana cewa wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim subhanallah Allah yake ishara in aka yi wa ɗayansu bushara da cewa an haifar maka mace me zai faru gare shi sai fuskarsa ta yi baƙin kirin saboda baƙin ciki huwa kazim Allah yake cewa yana cike da bakin ciki sai ya bara tunani a yumsiku ala hunin am ya dusu turab zai iya tunani wai shin ya riƙe wannan abin da aka haifar masa ɗinnan a bisa wani abu na ƙasƙanci ya zama ƙasƙanci wasu ƙasƙanci ne a haifa ma mutum mace mutane abokai mutanen gari mutanen unguwa duk za su dinga masa isgilanci su dinga masa dariya ana nuna shi ka gani fa mace aka haifan masa to wai kunya zai ji to shin abin da aka haifan masa din nan yarinyar macen da aka haifan masa ha ala hunin am ya dusu hafi turab ya rike wannan yarinyar da aka haifar masa a cikin wani wulaƙanci da wani abu na jin kunya ya ci gaba da riƙe ta a matsayin ‘ya amma cikin kunya ko kuma ya je ne ma ya turmusa ta a cikin wato ƙasa ya binne ta da ranta kurin ta mutu baki ɗaya. To kuma a wancan shiri mun yi ishara da yawansu abin da suke ɗauka shine wannan zaɓi na biyu ɗin sai su je su samu su su binne yarinya tana ihu tana kuka sai su ainihin ya haƙa a ƙasa su binne ta da ranta to irin wa'annan abubuwan duk Allah subhanahu ta'ala ya yi ishara a cikin al'amura to duk nan fa suna faruwa kafin zuwan addinin musulunci ya ikhwanai to shi isa ma ubangiji subhanahu ta'ala saboda irin wa'annan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ma yayi isharar su waɗansu daga cikin irin wa'annan abubuwan da su waɗannan larabawan jahiliya suke yi shine Allah ta'ala yake cewa wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a lokacin da wannan yarinya da aka binne ta da ranta a ƙasa za a tambaye ta wani laifi kika yi wani laifi ta yi aka zo aka binne ta da ranta to irin waɗannan dufa musulunci ka dubi inda yake kishin mata musulunci a lokacin da ya zo ya tarar da waɗannan al'adu fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ya zo da shiriya da ya zo da wannan shiriya ta ɗaukaka mata to ashe kenan wani al'amari ne wanda yake mai muhimmanci ya kamata mu fahimta cewa addinin musulunci ubangiji subhanahu ta'ala da ya tashi yin wata rahama gare shi sai ya ɗauko wannan addini ya turo shi domin ya zama shari'a ya kuma kasance ya ɗaukaka al'amuran mace wannan al'amari al'amari ne mai muhimmanci a rayuwarmu ta yau da gobe idan muka ɗauki waɗansu addinai ko kuma wasu wato wayewa da wasu ƙasashe kamar china ko india da sauransu a india ma su ma shigen wannan abun da yake faruwa na ainihin ƙasƙantar da mata suna yin su suna yin wasu abubuwa na ƙasƙanta hatta mace misali idan mijinta ya mutu to sau da dama sai ga sai ita ma macen sai a zo a kashe ta ko kuma a ƙona ta tare da mijinta wasu tafi tare wannan ya zama zalunci ga mata ina ina ci gaba anan kamar yadda wasu abubuwa na al'adun mutanen China su kansu sukan yi wasu al'amura kusan kwatankwacin abin da larabawan jahiliya suka kasance suna yi ko kuma irin wannan al'adu na mutanen hindu waɗanda suke mutanen indiya su ma suke yi to su ma china sukan samu irin wannan sukan yi irin waɗannan al'amura to ina ci gaban ci gaba a wani ɓangare aka samu wannan ci gaban ta ɓangaren mata haka ma ko kuma girka mutanen girka a cikin tarihi su ma idan mutum ya duba zai ga cewa yaya suke tafi da al'amuran mata sun kasance sun tsani dukkan wasu al'amura da yake ya danganta ga mace domin suna ɗaukar mace a matsayin cewa wata al'amura ce ta shi'umanci kamar shaidan ce ko kuma shaidan yake amfani da ainihin su su mata ɗin saboda haka kenan su ma ba sa ƙoƙarin su ga cewa mace ta gaje su suna daga irin wannan a cikin wani abu na ci gaba ko kuma na al'adu na mutanen wannan ƙasa ta girka su ma saboda haka irin waɗannan abubuwa da dama suna daga cikin abubuwa masu ainihin bawa mutum takaici a ce irin waɗannan suna ɗaukan mace suna bata wasu irin waɗannan halulluka waɗanda Allah ta'ala bai bata ba saboda haka a kenan in muka shigo muka gani irin waɗannan ƙabilu da irin waɗannan al'ummu ga inda suke ɗaukan mace ga inda suke ɗaukan al'amuranta suke ɗorawa to nan ne kuma in muka shigo lokacin da addinin musulunci ya bayyana sai mu ga wata irin daraja ce musulunci ya bawa mace wata irin ɗaukaka ce musulunci ya bawa mace insha Allah ana min ah, nuni da cewa lokaci ya yi to za mu tsaya anan amma da insha Allah a cikin shirmu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin haƙoƙin mata a musulunci kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 akwai haɗin baki tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a hare-haren wuce gona da irin da suka ƙaddamar kan ƙasar ta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta jaddada cewar akwai haɗin baki tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a har haren wuce gona da irin da suka kaddamar a lokaci guda kan kasar siriya a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar siriya ta fitar ta bayyana cewa har haren wuce gona da irin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish suka kaddamar a lokuta makusanta kan kasar siriya a ranakun lahadi da da litinin a wannan mako na wannan wata na maris da muke ciki kan yankunan da suke gefen birnin damascus fadar mulkin kasar siriya da suka lashe rayukan sojojin gwamnatin siriya tsararrun hare-hare ne da aka shida kaddamarwa tsakanin bangarorin biyu da nufin wurga gwamnatin siriya cikin mawuyacin hali da kara tabbatar mata cewa suna nan akan munanan manufofinsu na ganin sun wargaza kasar ta siriya tare da kawo ƙarshen ƙarfinta na soji ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta siriya ta kara da bayyana cewa gwamnatin siriya ta gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan mummunan sakamakon da zai biyo bayan hare-haren da take ƙaddamarwa kan ƙasar siriya musamman hasarar rayuka da take janyowa da kuma rusa cibiyoyin bunƙasa ci gaban ƙasa ƙari da wurga al'ummar siriya cikin halin fargaba musamman ƙananan yara da mata sakamakon yadda take kai hare-haren bama-bamai kan gidajensu ma'aikatar harkokin wajen kasar ta siriya ta jaddada cewa matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kungiyar ta'addanci ta da'ish suke ɗauka na yin hawan kawara kan kasar siriya musamman kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar ta ta hanyar amfani da damar da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen yammacin turai musamman amurka da wasu ƙawayenta da suke makwabtaka da siriya suke ɗauka kanta ba za su taɓa wucewa a banza ba kuma tarihi ba zai taɓa mancewa da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila da haɗin bakin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish suke cin karansu ba babbaka kan al'ummar siriya ba ba tare da nuna damuwar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba bayanin ma'aikatar haƙoƙin wajen wajen kasar siriya ya fayyace cewar hakika haƙƙin dokokin ƙasa da ƙasa ne da majalisar ɗinkin duniya magance duwani batun zaman lafiya da amincin ƙasashe kuma ƙasar siriya a matsayinta na memba a majalisar ɗinkin duniya haƙƙi ne akan majalisar da kwamitin tsaronsa su ɗauki matakin kare mata haƙoƙi tare da rashin ɗaukan matakan fuskoki biyu wajen bi mata kadi kan barazanar da take fuskanta da nuna halin ko kula wajen batun kare mata haƙoƙi da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata gwamnatin siriya a wannan mako ta nuna faifai na bidiyo da cibiyar tsaron sararin samaniyar ta ta nada da ke dauke da yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta harba makamai masu linzami kan yankunan gefen birnin damascus fadar mulkin kasar majiyar rundunar sojin siriya ta tabbatar da cewa hare-haren makamai masu linzamin sun yi sanadiyar shahadar sojoji uku kuma wannan hari shine irinsa na hudu a watan fabrairun da ya gabata kamar yadda majiyar rundunar sojin ta siriya ta sanar da cewa a makon karshen watan fabrairun da ya gabata sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi lugudan makamai masu linzami kan yankunan gefen birnin damascus fadar mulkin kasar inda rundunar sojin siriya ta yi nasarar kakkaɓo mafi yawansu amma duk da haka makaman sun janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi a ranar litinin ɗin wannan mako wasu fararen hula biyu sun yi shahada sakamakon lugudan wuta da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan yankunan kudancin ƙasar siriya majiyar tsaron gwamnatin siriya ta sanar da cewa da safiyar ranar litinin na wannan mako sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi lugudan wuta ta hanyar jiragen saman yaƙi kan yankunan da suke gefen birnin damascus da makamai masu linzami inda sojojin siriya suka buɗe wuta lamarin da ya tilasta musu janyewa cikin hanzari bayan ɓarnata dukiyoyin jama'ar yankin kamar yadda hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai masu linzami shida a yankunan gefen birnin damascus fadar mulkin ƙasar da makamai masu linzami a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata suka janyo shahadar sojojin sojojin gwamnatin siriya uku ci gaba da rawar da kasar amurka take takawa wajen karfafa kungiyar ta'addanci ta da'ish a kasar siriya a bayanin baya bayan nan da hukumar leƙen asirin kasar rasha ta fitar ta tabbatar da rahoton cewa kasar amurka a ƙarshen shekara ta 2021 da ta gabata ta tattaro gungun 'yan ta'addan kungiyar ta'addanci ta da'ish daga yankunan kasar rasha da kuma kungiyar kasashen da suka balle daga tsohuwar tarayyar soviet inda ta jibge su a babban sansanin sojin ta na at tamp da ke garin homs na kasar siriya da ta mamaye domin horas da su dabarun yaƙi da nufin gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin donbass mai tsawon tarihi da al'adu da kuma tattalin arziki a shiyar kudu maso gabashin kasar ukraine da ake saɓani kan mallakarsa tsakanin ƙasashen rasha da ukraine. haka nan rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar ta rasha ya jaddada cewa hukumar leƙen asirin ƙasar amurka tare da jagorancin runduna ta musamman ta sojin amurka suna ci gaba da tattara mayakan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish domin amfani da su a yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen nahiyar afirka ciki har da yankunan da suka haɗa kan iyaka da ƙasashen rasha da ukraine sakamakon haka a bayan bullar rikicin baya-bayan nan tsakanin kasar rasha da ukraine shugaban kasar rasha vladimir putin ya ɗauki matakin fatattakan sojojin gwamnatin ukraine daga yankin donbass da nufin kubutar da al'ummar yankin musamman masu goyon bayan rasha daga ayyukan ta'addancin sojojin hayar kungiyar ta'addanci ta da'ish da amurka ta jibge a tsawon shekaru gwamnatin rasha ta bayyana aniyarta ta fatattakan sojojin kasar ukraine daga yankin donbass da cewa shiri ne na hana sojojin ukraine da haɗin gwiwar sojojin hayar ƙungiyar ta'addanci ta daesh na tarwatsa al'ummar yankin donbass tare da gurfanar da duk waɗanda suke da alhakin aikata laifukan zubar da jinin fararen hula a donbass a gaban kuliya manta sabo ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar da cewa rundunar sojin rasha ta ɗauki matakin yin lugudan wuta tare da tarwatsa duk wani sansanin sojin gwamnatin ukrainiya da na ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga yankin donbass da nufin kare al'ummar yankin daga wuce gona da irin 'yan ta'adda da gwamnatin da take yar koren ƙasar amurka wajen yada mummunar ɗabi'ar ta'addanci da wuce gona da iri kan fararen hula a nashi bangaren mataimakin ministan harkokin wajen siriya kuma babban jami'i mai kula da harkokin 'yan gudun hijirar kasar bashar ajja'afari ya jaddada cewa matakin da gwamnatin siriya ta ɗauka na haɗa kai da ƙasar rasha wajen kare haƙoƙinta da tsaron ƙasarta daga bakar siyasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai yana daga cikin dalilan da suka sanya amurka da ƙawayenta suke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa musamman kungiyar ta'addanci ta da'ish kan gwamnatin siriya da al'ummarta a ganawarsa da kafar watsa labaran kasar china bashar ja'afari ya yi gargadin cewa amurka da kawayenta na yammacin turai suna kokarin sake farfado da kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa musamman kungiyar da'ish da jubhatun nusra da ingiza kasar turkiya da 'yan awaren kungiyar kurdawa da na kungiyar sultan murad rumani da suka taka gagarumar rawa a fagen yakin basasar kasar siriya wajen yin amfani da su a rikicin baya-bayan nan da ya kunno kai tsakanin kasashen rasha da ukrainiya da nufin daukan fansa kan kasar rasha da ta taka musu birki akan rikicin kasar ta siriya mataimakin ministan harkokin wajen siriya kuma babban jami'i mai kula da harkokin 'yan gudun hijiran kasar bashar al-ja'afari ya bayyana cewa kasashen yamma suna amfani da mummunar farfaganda kan rasha da shugaban kasar ta vladimir putin irin wacce suka yi kan gwamnatin siriya da al'ummarta al-ja'afari yana mai jaddada cewa bai kamata rasha ta sake fadawa cikin tarkon makirci da karyar kasashen yammacin turai da suke yadawa kan kasar rasha ba domin a abin da gwamnatin rasha take yi a halin yanzu shine gyara manya-manyan kurakuran da kasashen yamma suka tabka tun bayan wargaza tarayyar sobiyeti kuma ta wannan salon bakar siyasa ce kasashen yammacin turai da amurka suke son rusa kasar rasha a halin yanzu da kawayenta musamman syria china iran iraki libya venezuela cuba koriya ta arewa don haka a wannan lokaci kasar rasha ta fito da karfinta domin kare kanta daga hatsarin makircin siyasar yammacin turai da amurka bashar ajja'afari ya kara da cewa a daidai lokacin da kasar rasha take daukan kasashen yamma a matsayin kawaye na aminci su kuwa kasashen yammacin turai suna daukar ta a matsayar babbar makiya kuma kungiyar tsaro ta nato tana kara faɗaɗa mamayarta a gabashi tare da kokarin faɗaɗa shirinta na makaman nukiliya a ƙasar ukraine da take makwabtaka da ƙasar rasha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya to masu mu ina kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubo mu ne hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran